وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله wabarakatu iyayen na mata barkanmu da asuba barkanmu da sake kasancewa a wannan rana mai albarka ranar 25 ga watan ramadan shekara ta 1442 hijiriya wanda kuma shi ne ya dace da bakwai ga watan mayu shekara ta 2021 miladiyya yau muna darasi na farko a cikin sabon darasi da za yi da yake magana akan hukunce-hukuncen kwalliya da ado da gyaran jiki na mata hukunce-hukuncen kwalliya da ado da gyaran jiki na mata da ma tsaftar baki daya wannan shine darasin na farko sha Allah mu bada muna da rai da lafiya za mu dora mu ci gaba dan darasin yana da yawa darasin suna da yawa kwarai da gaske Allah ya ba mu ikon faɗan daidai kuma ya sa ku fahimci karatun kenan dai karatun mu duka zai ƙari ne akan harka ta tsafta harka ta gyara jiki musamman ga iyaye mata dan ku babban jarin ku a rayuwarku shine tsafta da gyara jiki tarihi ba a san mace da kazanta ba tarihi ba a san mace da kazanta ba namiji shine kazami amma mace an santa da wanka da gyara jiki da mutunta suturarta da sauransu musulunci ya yi kira zuwa ga tsafta ta fili da ta ɓoye tsarki na fili da na ɓoye tsabtar da take koyi korar kazantar da take koyi shi ne musulunci ya hana a rinka yin hasada datti ne na zuciya da kullata datti ne na zuciya da fushi da wani datti ne na zuciya <clears throat> duka musulunci ya ce a tsarkake wannan na baɗi ne kenan <clears throat> Allah ce wala ta ja'al Sai في قلوبنا na للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا kar ka sanya mana wani kiyayya ko fushi ko kullatan ilmi ga yan uwan wanda suka yi imani lalle Allah kai mai tausawa ne mai tausayi ga wannan aya ta kira a kan tsaftar zuciya kada wani ya ƙullaci wani don kazanta ne kada wani ya ainihin yi wa wani hassada don ƙazanta ne annabi ya faɗa a cikin hadisi sahihi um, riwayar mal bukari cewa la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru ku daina fushi da juna ku daina yin hassada wa juna ku daina juya baya wa juna wa kunu wa ibadallahi ikhwana ku zama bayan Allah 'yan uwan juna ولا يهل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام بهذا المسلمي يقول الشيخ دم وانسى سنة مقانا وقوة وانا حديثي نيلي يكي مغانا أكرم وتطركي نباتي tsabta ta baɗi kar a bar datti da ƙazanta a cikin ainihin wato zuciya to kuma musulunci ya daɗa yin kira akan tsaftace gangan jiki gyara jiki kamar yadda umarni ya zo mana daga hadisai ingantattu ana so mutum musulmi ya fito a cikin yanayi mai kyau yadda yan uwansu za su gan shi kowa zai gan shi sha'awa ya bulge shi da haka musulunci ya kira zuwa ga arin yin alwala ya dai musulunci ya kira a alwala musulunci ya kira a rinka yin wanka musulunci ya ce a sa kaya mai kyau musulunci ya ce a kiyaye da wasu sunnoni na fitra abinda ya shafi aske gashin gaba yanke farce da sauransu musulunci ya yi umarni musulmi ya gyara wajensa ba a so ka fito yadda za a kyamace ka a gaba a san ganinka ana so ka sa turare musulunci ya bada. da wato damar saka turare kuma la dama ake samu sunna ne wankan mumini alwalar mumini duka tsabtace hissiya tsabtace wadda take ta zahiri kwarai da gaske kuma waɗannan alwala da wanka sharaɗi ne ma na ingantuwar sallah duk wanda wanka ya kama shi na da na ba yi sallah bai yi wankan nan ba to bai da sallah haka bayan da za a yi mutum ya zo ya yi asalla sallah da alwala duka waɗannan dalilai ne suke nuna mana samuwar wato tsafta a musulunci da gyara jiki al'islamu dinin da zafa addinin musulunci addini ne na tsafta ya kwadaitar a kan tsafta dukkan nau'i na tsafta na ciki da na waje ga baki daya suturarka ka wanke ta ba daidai ba ne mutum ya bar kayansa da datti da ƙazanta wurin zama mutum ya tsaftace shi sannan ɗabi'ar kama ka tsabtace ta musulunci ya yi kira zuwa ga wannan cikin da hadisai da dama yanzu ga maganar wanka ga maganar alwala wajibi ne akwai wuraren da Allah ya wajabta a yi wanka kun ga addini ya zo da tsabta inda Allah ya ga dama zai iya cewa a yi wannan hukuncin da wani abu ba wankan ba Allah ya wajabta a yi wankan janaba ya yi ayyuhallazina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta alamu mata taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta tartasilu malu shahid junuban in mutum yana da janaba bai isa ya shiga masallaci ya je ya sallah ya ibada ba sai ya yi wanka hatta tattasiru Allah ya wajabta wa mace lokacin da ta yi jinin al'ada lokacin da mace ta yi jinin nifasi na haihuwa babu abin da za a alaƙa da ita na aure ko sallah sai hal in tayi wanka fa ta zilun nisa a fil mahidi wala ta hunna hatta ya tahurna fa idza ta taharna fa'tuhunna min haythu amarakum Allah inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin wannan aya ce da na kawo ta tana magana akan muhimmancin tsafta da muhimmancin wanka a shari'a a kula da ita kwarai da gaske zan a cikin tambayoyi da zan yi Allah ya ce kar a kusanci mata sai har in sun yi wanka sai sun gyara jikinsu amma fa ina ta taharna aibil ma'i in suka tsarkaka da ruwa kamar yadda ibn abbas ya ce to a kusance su ya ce ittafaqal ulama'u an marata la tahillu ba'da inqita'il hayd illa ba'da ittisaliha malamai sun yi ittifaqi idan mace tana jinin al'ada bai halatta mijinta ya kusance ta bai sadu da ita saduwa ta aure da aka saba har sai in ta yi wanka ko kuma ta yi taimama da zarar kin gama al'ada mai gidanki ya buƙace ki to kar ya kusance ki sai kin watsa ruwa kin yi wanka ashe addini ya ce a yi tsafta saboda kin zauna cikin jini kwana da kwanaki cikin janaba to ki tsafta ki wanka idan ku ba a yi haka ba to in ana so a ko namiji ya mafarki ya zubar da maniyyi na na aisha cikin cewa wata mata ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam annam ra'atan qalat li rasulillahi صلى الله عليه وسلم هل تغتسل المرأة إذا احتلمته إذا هي احتلمت ورأت الماء يا النبي ينزمك إذا انت مفركي تقلوا مني يا زومتا شن سيتاي وانكا من قال لك نعم وريكوا كم قال شي واجبيني إذا أني مفركي أم قتل وانا أبو توسي أني وانكا كي وانا أديني نام ينا لأتا ولي حديث الإمام مسلم kitabul haidu ce babu wujubul ghusli ala al-mar'a bi khuruji al-mani' minha babin da ke magana akan wajibi ne mace ta yi wanka idan ta fitar da maniyi sannan an shar'anta yin wanka idan mutum ya shiga musulunci duk da akwai sabanin malamai shin wajibi ne idan mutum ya musulunta zai wanka ko kuma mustahabbi ne wasu malaman suka ce wajibi ne dole dole ne duk wanda yake kafiri ne ya yi kalmar shahada zai shiga musulunci ta yi wanka ashe kun ga abin da ake shigowa musulunci ma da shi tsafta ne wasu ne suka ce mustahabi ne ala ayi ana so ne wanda zai shiga musulunci wato ya yi wanka wannan na wajibi kenan idan mun zo kan sunna kuma akwai inda shari'a ta sunna a yi wanka ya zo a shari'a na na aisha ta ruwaito cewa sunna ne duk juma'a mutum musulmi ya yi wanka namiji ko mace musamman ne ma maza hadisin ya zo ne akan maza don mata kawai insha Allah sun fi karfin a ce fi a sati sau ɗaya za su yi wanka ai amma na Aisha take cewa ma kana nasu bunan Juma'ata, min manazilihim min al'awali awali mutane suna zuwa masallacin juma'a daga gidajensu da ke awali sai su zo cikin wani yanayi ga ƙura ga gumi a jikin rigarsu ko suturarsu ko kuma fata da suka daura na na'isha cikin shafa ta min riha sai a samu iska wato mai wari wari shi ne riha yana fitowa daga cikinsu sai wani daga cikin waɗannan mutane ya zo sallar juma'a ga jikinsa da datti sati guda bai yi wanka ba ga wari yana fitowa a jikin sai zo gurin manzon Allah ta ce a lokacin annabi yana wajena sai manzon Allah yake ja lau annakum tazahhartum li yawmikum hadha Allah sarki annabi kenan mutum ne ya zo wajensa wani abu ya kawo shi sai ji yana wari kuma ranar juma'a ne kuma ya zo sallar juma'a ne sai annabi ce a'a ina ma da za ku rinka yin wanka saboda wannan rana ta juma'a li yawmikum hada to kenan wannan mace ma ta shiga tunda saboda ranar ne in dai wankan juma'a saboda rana ake yi to mata ma sun shiga idan kuma saboda sallar juma'a ne ake yin wankan juma'a to kenan mata ba dole bane a kansu Allah ma ya kiyaye mace ta zauna ta kai wai har sati guda ba ta wanka ba wannan hadisi ne da yake nuna mana an so a wanka sannan kuma akwai hadisi da ya nuna bayanai na malamai kuma da suka nuna alal akalli din lalacewa mutum musulmi ya wanka sau ɗaya a sati saboda wallahi mutum da zai gani ba in mutum ya na sati biyu sati uku bai wanka ba zai gani ba zai cuci kansa ya cuci gangan jikinsa sannan kuma ya cuci mutanen da yake mu'amala da su idan mutum yana yin wanka ana kalle da ko yaya to yana taimaka wajen gyara masa kyawun jikinsa yin wanka yakan sa ya fitar da dauda a jikin mutum in dai kayi wanka in dai kina wanka to ba yadda za ki shigo cikin mutane kina doyi amma wallahi duk wacce ba ta wanka to ba wanda za ta fara cuta a duniya mijinta ki ga miji ya zo wajen ki yana yana yana hajiya an watsa ruwa ko yau kai ai abu bai yi ba miji ya zo yana magana yana cewa kin yi wanka ko yau kina matar aure a ce sai mijinki ya tambaye kin yi wanka ko kin zuba mijinki ruwan wanka ya ce a je ki fara saboda ya san ba za ki yi ba da ya san da zarar ya yi wanka ya bar gidan nan insha Allah ba za ki yi wanka ba wata mata take ce mu kyau ai yi inda a ce maza suna haduwa da mata jiki da jiki a wani taron ko wani bikin in aka haɗu wata in ta zo ta zauna kusa da kai yadda ka san wato ledar daddawa ne aka zo aka ajiye a gefenka za ka ji kurin tana wani bugawa wani gomar yana tashi wannan mata kin kunyata mata ƙazanta bai ba sifar mata ba ne kazanta kuma ina wannan magana ne ina gaya muku sani wallahi shi ne sirrin zai rike ku a wajen mazajen ku da mutunci duk lokacin da kika bari namiji ya gane kazantar ki to ya gama rena ki wani ma watsa miki kana, mokana dallata shi da ke wanka aikin banza da zamun banza ka kin ga wani ya shiga da wulakanci bayi da kyau bayi da kyau wai kina tara sabulu miji ya kawo sabulu don kar shi kina lalata sabulu sai ki ki wanka kina lalata sabulu ki murje shi sosai ki wanka in ya kare Allah ya kawo wani wanka biyu uku hudu abinda Allah ya hori za ki ga jikinki yana kyau yana ba da sha'awa masha Allah ba wanda zai ganke ya ko tsohuwa ce kuwa wallahi tana wanka za ki ganta tas insha Allah so yana da kyau a kula da wanka kuma yadda musulunci ya wajabta ainihin wato wanka ko in ce ya sunanta wanka kamar yadda ya sunanta wanka a wurare da yawa kuma an ce ma a yi alwala a wurare da yawa Allah ya ce ya wanda zai na idza idan ila as-salati wa zuhakun wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فطهروا وان كنتم جنبا فطهروا kun ganin Allah ya kwadaitar da aini ai wanka so ya ku iyayena mata wannan karatu namu ne yana da alaka ne da da yin wanka da gyara jiki to bayan wannan akwai abubuwa kuma na kwalliya da kuma wato cire su a jikin mutum shi ma ado ne rashin yin su kuma kazanta ne zan kawo mana su yanzu a jere a gurguje zina da sunan fitra wasu sunoni da Allah tabaraka ta'ala ya ainihin wato sa manzon Allah sallallahu ya ambato su a cikin hadisi ingantacce riwayar bukhari da kuma Imamu muslim manzon Allah ya yi bayani akan alfitratu khamsun aw khamsun min alfitra akwai alkitan akwai alistihdad akwai taqlimul azafir akwai natful idti akwai qasu sha'ir kaciya da maza da mata duk suna yin kaciya zan zo ne magana akan kaciyar mata duk da ba fiye yi ba akwai yayin cire gashin gaba idan mutum girma ya kama shi gaban sai yana fitar da gashi namiji ko mace kasanta ne barin wannan gashin yanke farce lalle ne mata ku sifanti da sifa ta yanke barci ku daina barin zuruzuran farata kuna kuna kartan mijinku wata ta je mika wa mijinta abinci ta yanke shi da farce kar sai jini kawai saboda ba ta yanke farce cire gashin hamata ana cire gashin hamata da cire rage gashin baki akwai riwayar da ta zo ashirin minar sutura rage gashin baki ya alfa'ul lafiya, cika gemu da yin asuwaki shaƙa ruwa da yanke farce a rasulul barajin wanke irin gaba ɗin nan inda yanke wato inda fata ta tattare a jikin yatsun mutum haka kowane mutum idan ya miƙe hannunsa zai ga akwai inda fatarsa ta tattare shine barajin sannan kuma cire gashin hamata da kuma yin tsarki duka waɗannan sunna ne daga cikin sunonin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Imam an-Nawawi a karkashin hadisin yake cewa wa ma'ana anna ha min sunanil anbiya sallallahu alaihi wa sallam alaihi sunnoni ne na annabawan Allah abu na farko kaciya ana yi wa maza kaciya kun sani kuma ana yi wa mata ma kaciya abinda ake nufi da kaciyar mata shine a yanke wata 'yar fata a kan farjin mace kamar irin ɗan fatan nan da yake kan zakara saman kan zakara akwai ɗan fata haka mai ɗan laushi to a gaban farjin mace akwai fata da yake ɗagowa a farjinta to wannan shari'a ta ce a yanke mata shi a rage shi kaɗan ba da yawa ba kaɗan yana daidaita mata yanayi kuma ya ƙara mata kyakkyawar alaƙa da miji sannan kuma barinsa yakan iya fitowa yana tayar da sha'awa da wani abu ya taba shi sai sha'awa mace ta rinka tashi to shi ne zai ga wata mace tana yawan kukan cewa ita kullum tana cikin wani yanayi ba ta jin daɗi sha'awa ta yi mata yawa to yin wannan kaciyar ta mata da annabi ya ce yana taimaka wajen daidaita sha'awar mace kin san komai ana so ya zama a daidaice yanzu namiji idan sha'awarsa ta yi yawa sai ji ta zina ita neman mata na banza na haram ita ma mace in sha'awa ta yawa sai kiga ta fara wasa da shedanci to wannan kamar yadda malamai suka ainihin wato yi bayani kenan a wajen malikiya malaman malikiya suka ce wannan kaciya ta mata makramatun lin nisa'i karamci ne girman wace ne duk da mu anan al'adar mu ba a fiye yi ba da wahala ki ga an yi wa mace kaciya babu ma mata masu kaciya ba a iya ba ba a saba ba amma suna ce wale su bi wajib ba wajibi ba ne. ina jin mu malaman mu nan bangaren an dauki wannan fatawar ta cewa ba wajibi ba ne, amma kuma rashin yin kaciyar yana jawo matsaloli da yawa a wajen malaman shafi'iyya wasu suka ce wajibi ne kaciyar mata wasu kuma suka ce sunna ne kaciyar mata wasu kuma suka ce mustahabi ne a ciri wani abu kaɗan a wannan fata ta gaban mace amma wala yi ba lagu fil kada a wuce gona da iri a zurfafa wajen yanke wanzan yana iya cutar da mace ta dogon jinya wajibin kaciyar mata sai in ta balaga ne yake zamantowa wajibi amma in tana karama bata balaga ba ba dole bane sai dai ana so ga ubanta tun tana yarinya karama kamar yadda ake wa yaro kaciya tun yana karami ita ma tun tana yar karama in an samu masu iya kaciyar mata din sai a dan yanke gurin sai ta jinya a sa magani shikenan sai ta tashi masha Allah tabarakallah babu wata damuwa haka malamai suka faɗa Allah ya musu rahama malaman hanabila suka ce innahu makarmatun fi haqqil ilahi kaciyar mata din nan wato girmamawa ne akan wato mata amma fa walaysa biwajibin alaihin ba wajibi bane ba akwai hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wanda riwaya ce sananniya kamar da Imam Bukhari Imam Ibn Qudama ya kawo hadisi a cikin Mughni yayi bayanai sosai annabi ya ce idza jalasa baina shu'abiha al arba, wa massa al al-khitana yayin da namiji wato ya sadu da mace kinaya ne jalasa na shu'abiha al arba ma'ana namiji ya sadu da mace tsakanin gaɓoɓinta guda hudu hannayen ta biyu da gwiwoyin ta biyu a tsakiya ya yi alaƙa da ita kuma kaciya ta shafi kaciya shine wa masal khitanul khitana ma'ana kaciya ta haɗu da kaciya kaciyar namiji ta haɗu da kaciyar mace a ashe mace ma tana kaciya a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yace faqad wajaba al-ghuslu to wanka ya zama wajibi shi yasa malamai suka ce fi hadal hadith bayani A annan nisa kunna yaktatinna wannan hadisi yana nuna mana a shi mata suna yin kaciya a lokacin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake rayuwa to kuma annabi ya ba da shawara ga wata mace wacce take mai yin kaciya a madina ya kira ta ya gaya mata ya ce la tanhiki zalika ahza lil mar'a wa ahabbu ila al idan kin zo yin kaciyar karki zurfafa kada ki yanke fatar da yawa saboda a bar wa mace wannan fatar da ake kaciyan a bar mata daidai gwargwado shi ne ya fi mata rabo ne ya fi amfani ga matsayin mace kukanta sannan kuma wannan shi namiji ya fi so ba a so namiji ba zai so ya ga an cire wannan fatar gaba ki dai yana rage darajar mace sannan ita ma mace kuma idan aka yanke shi aka daidaita shi to shi ne zai kara mata ni'ima da kuma jin daɗin alaƙar auratayya da ita da mijinta matsayi ne da daraja a gare ta haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi imamu abu dawuda albani ya ce hadisi ne sahihi ingantacce to idan kun gane waɗannan hadisai suna nuna mana dai ashe mata suna yin kaciya to inda Allah zai kaddara an samu zamani ko a asibiti ko da yake likitocin zamani yanzu ba sa son kaciyar mata suna fada da kaciyar mata saboda suna ganin watakila akwai abubuwa waɗanda suke za su iya biyo baya na kuskure to amma bai kamata a yaƙi sunnar ba tunda annabi ya ce a yi sai dai a ba da shawara in za a yi a yi daidai gwargwado kamar da annabi ya ce a yi da yawa akwai wanda ba sa son yi wa mata ɗin kaciya kwata-kwata saboda akwai matsaloli da ake ta samu a wasu kasashe da suka yi wa mata kaciya aka ta samun barna ta biyo baya aka ta cutar da mata kamar ƙasar sudan su abin nasu ya wuce gona da iri kamar ƙasar somaliya su ma abin nasu na kaciyar mata ya wuce gona da iri wanda suke zuwa in an sun zo kaciya ma gaba ɗaya wannan fatar ta gaban mace share ta suke duka ta wannan kuma ya saba suna annabi kuma yana rage darajar mace kamar yadda yake rage sha'awar mace kuma yake rage wato amfanuwarta ga wajen mijinta su wannan ba daidai ba ne kuskure ne kuma ga jinya da ake ta yi ta jinya tun daga yadda yanayin gurin yake yana jawo doguwar jinya shi yasa da yawa wasu likitoci na zamani suka ci sukan wannan kaciya ɗin ta mata saboda an samu wasu ƙasashe sun cutar da mata akan wannan sun yi kuskure ba a samu ƙwararru ba to amma dai mu abin da muke cewa akwai wanda annabin ya ce a yi akwai likitoci na musulunci da suka goyi baya a yi din amma a yi irin yadda annabi ya ce ya ce a cire kaɗan kuma duk abin da annabi ya ce a yi akwai alheri a cikinsa akwai albarka a cikinsa abu na biyu abin da ake so mutum ya yi shi na listihdad wato mutum ya yi amfani da aska wajen wato shirya gashin gabansa ko reza yanzu zamani ma ya zo akwai foda shebin foda ake cewa foda ce kawai za ka saya ka shafa komai in ka shafa sai ka bi sau ka kaɗe shi ke ya tafi a sai an sa reza ba saboda haɗarin wurin to amma dai wajibi ne a musulunci dole ne namiji ko mace ta rinka aske gashin gabansu kuma malamai suka ce wajibcin yana tsananta alal asassi yayin da namiji ya umarci matarsa ta je ta yi saboda barin gashin musamman ga mace ya fi muni yana cuta da namiji idan ya yawa to yakan to ƙazanta kuma yana tara dauɗa tunda wuri ne kullum a yake wari yana bayyana a wurin da kuma da kima yakan zauna a wurin har ma ka ga gumi ya lalata gashin ya zama wani irin kala so ya ku iyaye mata da kuma mazan kada wani ya cuci ɗan uwansa kai kai kadai ma baka da alaka da kowa idan ya fito kamar yadda gashin kai in yayi yawa ake cirewa haka farce in yayi yawa ake cirewa to ana cire gashin gaba kima ce ta mutum kuma musulunci ne kuma addini ne abu na uku cire gashin hamata abinda ake nufi a cire shi dan a yi tsafta barin gashin hamata ga mace munin ya isa gwanda ma namiji shi ɗin ma dai in yayi yawa duk inda ya zauna a cikin mutane za ka jina waye to gashin Hama ta barinsa ya yi yawa kazanta ne to ana ɗan ciccirje shi ana sa hannu ana ɗan rarrage shi wani lokacin da kansa ma za a gaishe saboda shi allah ya halarci dan adam gashin ma bai fiye daɗewa yana zaune a jikin mutum saboda kullum cikin gumi yake a jiki to za ki zo ki tarar da mace wanda muni ne a gare ta ga ta yi gumi hamatar ya yi gumi gaba ɗaya har ya taɓa hijabin ta to wannan muni ne kazanta ce wannan bai kamata ki rinka cikantuwa da wannan kuma ana amfani da wasu abubuwa na zamani bayan an cire gashin kuma ana shafa wasu abubuwa na zamani da zai kawar da wannan gumi saboda wari yake gumi in ya daɗe a cikin mutum ana shafa alimu ana ɗan goga alimu in mutum goga alimu za wurin ya kame ya riƙe kuma ba zai wannan mummunan gurin ba kuma ba daɗi mutum ya ɗaga hamatarsa a ga wannan gashin a tare to namiji kuma ji za ka yana wani yana wani gafi yana wani wani wani wani bashi wani karni karni haka saboda baya cewa shi ma ɗin za ga idan mai yawan gumin hamata ne sai ga yana jiƙa rigarsa da baki ɗaya har ƙasan ugunsa gashi to ya kamata a rinka gaya wa maza a ba shawara su rinka yi wani namijin bai karanta addini ba bai sani ba kawai zai ta zama miki ne a haka in ya kwanta bacci nemo abin gyaran ki kawai ki gyara masa bai sani ba sai dai ya tashi ya ji sumun a wurin daidai ne kin yi sunna kin taimake shi kuma da zai rinka fita cikin abokanansa a cikin yanayi mara daɗi ba ga wani namiji baya son sa turare za ki ji daɗi a ce mijinki ya je cikin abokanai yana ɗoyi ai babu ƙasƙancin da ya wuce ga ɗa namiji ya je ya zauna a masallaci in ya zauna a tashi a bar wurin ko ya zo ya zauna a kasuwa ko a ofis duk inda ya zauna ba a zama kusa da shi saboda ƙazanta su ta yi yawa wannan muni ne wallahi wannan ba daidai bane so ki taimaki mijinki wajen gyara gashin hamata akwai hoda mai ƙanshi da ake sawa ko ba a cire shi gaba ɗaya ba sai a sa wannan hoda ɗin a tsaftace kuma shi ma akwai ladabbai da malamai suka yi bayani yadda ake abu na hudu yanke farce ado ne kwalliya ne musulunci ne ɗabi'ar barin farce zara-zara wannan ɗabi'a ce ta kafirai ɗabi'a ce ta yahudawa ba mamaki yanzu haka akwai wata wadda suke da dogon farce yadda ka san mage zara-zara kuma ko da ku ana tsabtace shi ana cire daudan cikinsa ya saba sunna don zai cutar amma akwai wanda suke wai suna bari saboda su susa ko kuma su yi waye da waye da sauransu to a rinka yanke farce duk farcen da ya wuce ɗabi'a ya wuce al'ada to za ki ga dauɗa da ƙazanta yana zama a cikin farce inda farce ya daɗe ba a cire shi ba to yana tare da datti kuma wannan dattin watakila ya zo ya illata alwalar mutum ba ga ruwa ba zai shiga ba sannan kuma ga cuta don mutum zai zo yana cin abinci ya zo ya kama cin abinci da wannan farce da dauɗa yana suɗa hannu yana tsotsewa yana shan wannan ƙazanta kuma ciwo ya kama shi ya je ya kwanta annabi ya yi magana akan abin da cire farce iyayena mata ku sani cewa matsayi ne a gare ku yanki farce kada ku yi sakaci dangane da yanki farce da na kafa da gyaran kaushi kafafuwan mu yawanci mu nan yan afirka za ku ga kafafuwan kurzu-kurzu ne kamar bayan damu sai an yi da gaske to ki da gyara kafar ki kafar mace kan ba kyau ma da a ga kafar mace da kurzu da kaushi kullum ki samu dutsen ki inda zaki wanka da lokacin sanyi da lokacin damuna da lokacin bazara da kaka'a in kin yi wanka ki goge kafar ki kai wani lokacin ma mata haka kawai mace za ta fito tsakar gidanta ta samu ruwa ta jika kafar ta rinka gogewa ta goge cikin takun kafarta ta goge dunduniyarta ta shafa masa mai yayi kyau ya bada sha'awa haka ake son mace ta zamanto wasu wani ya kawo kukan matarsa kullum sai ta yaga musu mayafi saboda kaushin kafa da farci da an shiga bacci in ta ja mayafin nan ta take da kafa tana ja sikiri kyar ta farce shi <laughs> ya ce ya gaji da kaiwa ɗinki da sayan mayafi da sauransu haka farce wallahi ko kuskure aka yi aka zo zaki ki kiliya da ke da mijinki kafarki ta ɗan goji kafar mijinki ko a yanayi na kwanciya kafar ki tare ta shafi kafar mijinki sai ki ya ce ƙaya ta soke ni ashe ba kaya ne, farce kika kafa masa wannan bai da kyau ina muku gwari gwari dalla dalla dan ba haushe ba fulatani yana bukatar gwari gwari da dalla dalla kullum ina bakin ciki ina ciwon in ji cewa namiji ya kawo fatawa yana kuka da matarsa kazanta take sai in ji kunya kuma nakan zargi wani lokacin malamai masu karantarwa islamiyya ko malamai masu da'awa wani lokacin akan bar wannan janibin ba a mai da hankali a kai ba ya za a yi a bar mace ta zauna da ƙazanta ya zo kashe mata aure a yi ba ya daɗi ƙwarai da gaske so muna fatan allah ya ba ku ikon gyarawa akwai abubuwan da mata da maza duk sun yi tarayya a kai yanke farce ɗinnin cire gashin hamata da gashin gaba duka wannan ana so a yi kuma ya zo ma a hadisi kada ya wuce kwana arba'in ba a yi ba wakita lana fi ƙasfi sharibi sahabbai suke cewa kamar yadda anas ya faɗa an sa mana lokaci dangane da rage gashin baki da cire farce da cire gashin hamata da gyara gashin gaba allah na turuka aksara min arba'ina laila kada mu bari sama da kwana arba'in ba mu yi aski ba hadisin imamu muslim shi addini ne wannan amma za ki ga mai gidan ki? ya zo da gashin baki ko muzurin gidanku bai kai shi gashi ba zara-zara ba kyan gani ka ga mutum musulmi da dogon gashin baki wani ba naɗe shi yake kamar bakin rago kamar kamar kamar kafar rago ka ga gashin baki ya yi tsawo ya har yana wani naɗewa wannan ba daidai ba ne ya saba shari'a idan mai gidanki yana barin gashin baki samu almakashinki mai lafiya yana kwance da daddare yana barci. gidan ta mai ƙas kina ɗaya ƙas ƙas ƙas ƙas amma fa ki kula kake je ki yi na matar da ɗan ne ya mata sharri <laughs> ya ce ke ya daga wuka yanka ne zaki ki ce a gyara ka nake ci gaba da baccin ka ci gaba da baccin akwai abubuwan da namiji ko zai ce yi mai ba kawai sai yi mai kamar yanzu in kafar mijinki akwai farci sai ki bari ya dauki bacci hankalinsa a kwance yana bacci ki zo da nan kwata ɗin kina da nan kwata kina da abun gyara farce kina da reza ke ba na ba shawarar reza saboda tsautsayi a samu nan kwata ɗin nan ɗan fari mai alhaba ya tsada ɗari biyu da hamsin yana kwance sai ki rinka bi ƙyas ƙyas kamar ɗan susa ake masa ƙyas sai dai in kika je kika haɗa da fata za ki ga ya to an kama fata ke zai yi faɗa sai ki yi haƙuri haƙuri wallahi farcen ka nake gyara to sama sama ake yi wallahi zaki mai na hannu zaki masa na kafa bai ma san an yi ba kamar yadda ake yi wa jariri yana bacci ai duk kun san wannan kawai harka ce ta matar ba haushe ba kula ta ni ba kwari shi ne amma kun sani kuna wa 'ya'yanku yanzu idan zaki wa danki zaki yanke wa danki farce ba yana bacci kike mai ba to mai gidan shi ma ke mutum da bai da lokacin yanke farce galibin maza ba su da lokacin yankan farce don lokacin yanke farce lokaci ne wani za'i da gyaran kafa da wani sauransu yana kwanci a kan gadonsa za ki ce dan matso haka ka yi ƙasa ƙasa ki samu bukitin ki mai kyau da ruwanki yana bacci kina gurje mai tsawo alhamdulillah ma yanzu an samu ci gaba akwai wata sanfefa da ake yi a jikin roba ana kawo ta ko a jikin katako mai kyau kafar mutum yana bushe ma ba sai an sa ruwa ba ana gogewa yana yin tsaki yana gari ana gogewa sai ki ji kafar ta yi sumul in ya tashi ya wanka ya goge sai a shafa masa mai shikenan kin yi wa mijinki aiki kin fi karfin kishiya ha ina kina masa wannan ina yanzu tunanin kishiya wani shi a ina sha gaya muku akwai sirri da ake rike miji da shi amma matsalar ba kwa daukan shawara ki je ki bar miji komai shi zai da kansa yaushe ina mace zan bar miji yana wahala a gabana ai bai zai yi ba ina to matsalar ku in kun samu gindin zama kuka miƙe ƙafa gani kuke dole a yi da ku kuma ba lallai ne dole a yi da ku ba ina fata ana fahimta to wannan kenan sannan wato wanke albaramic da na faɗa wato ƙadul asabi ake cewa idan kin miƙe hannunki haka za ki ga kan gaɓar hannunki duk gaɓoɓin akwai tattara fata ki duba saboda tsabar musulunci yana kula da tsafta har wannan fa ana so a rinka wanke shi ana so a wanke shi a gyara shi don kada ya zama akwai dauda da kazanta abu na shida asuwarki addini ne a rinka yin amfani da itace ko ɗanye ko busasshe ana goge baki Dan yana fitar da warin baki asuwaki yana tsabtace haƙorin mutum sai kiga in kina dariya a ga haƙorin ya yi haske miji yana son wannan ya zama ci tana dariya haƙorin ta ya ɗauki hankalinsa amma kin buɗe baki ya an ga wani kore-kore a can kama wani fenti aka yi a ciki ina ko a ga haƙwarin sun yi jajawar kamar an ci goro ina matsala ne ki rinka zuwa madubi ki buɗe bakinki kiga inda yake da dauda ko datti ana samun wani lokacin ko dan reza ko nan abu haka ana kankarewa ki bi inda yake kina kankarewa kuma brush da ake likitoci suna faɗa in za a brush yawanci brush da ake so ya fitar da dauda ta tsakanin haƙori ba goga shi haka ake yi dama da hagun ba shi sa yawanci za ga mutum yana brush amma bakinsa tsakanin haƙoransa kuma akwai dauda saboda yana haka haka ne yaya ake cusa bros din ake ana cusa shi a cikin haƙuri ana cirewa ana cusawa sannan ai sama da ƙasar shi haka sama da ƙasa sama da ƙasa a danna shi ciki a jawo to zai rinka fitar da daudar da take cikin tsakanin haƙuri sai ya fitar da shi ya shiga cikin baki Shi za ku yayi kumfa sai mutum ya tofar sai saduwa to haka ake kai akwai ma yanzu a shaguna akwai wani zare da ake sayarwa na wankin haƙuri zare ne zare ne yawanci hakuri idan mutum ya zo sai sa hakurin sai rike ne ya rike nan sai goga ya goga ya goga in ya ja sai ga yana fitar da dauda yana fitar da wani farin abu duk kazanta ce in ya dade wannan shine yake kore shar kuma wannan dadewar shi yake sa baki yake yin doyi da kazanta akwai kuma wani wanda ake sayar da shi kuma na roba ne roba ne kamar irin abin sakaci amma na roba shi kuma duk lokacin da mutum ya samu dama zai gyara bakinsa sai sa roba ce sai rinka sawa yana da dan kaushi kaushi kamar brush brush haka yake can cikin haƙori shi ma ana sawa ana cirewa ana sawa ana cirewa ke mace lokacin da kike son mijinki ya karɓe ki hannu biyu to za ki rinka yin waɗannan abubuwa bayan bayan nan ya tafi kasuwa ya tafi gona ya tafi aiki sai ki zauna yau gyaran haƙori zaki kuma ana zuwa wankin haƙori asibiti duk wata uku duka duka nawa ne kuɗin ba wani tsada kawai ki je gurin likitan hakori? ki ce dakta a wanke min haƙori na ba ki da lafiya lafiya ƙanan haka kawai ana zo ana wanke haƙori za su kwantar da mutum sa masa inji da na'ura da ƙarfi a goge bakin gaba ɗaya a wanke shi a sa masa koda a duk inda ya ɗan rami ko na abu a cikike a gyara shi a ba wa mutum abun wanke baki akwai kuma nau'i na makilin kala kala da ake amfani da shi wajen kula da tsaftar baki wanda yana sa baki yana yin ƙamshi. wani kuma yana kashe cututtuka da suke tsakanin haƙori da dasashi duka wannan mata ya kamata a ce tuntunin kun yi nisa kun san da wannan in ma babu wannan gane itace na akwai albarka a asuwaki itace tunda annabi ya ce a yi asuwaki to wannan itace na asuwaki duk wani ice da ake asuwaki da shi akwai albarka yana maganin cututtuka da yawa in babu kuɗin brush da makilin to ga itace na yanzu Allah ya faɗa a cikin hadisi laula ana shuka na ummati aw ala nasi da ba dan kana tsananta al'umma ta ba ko tsananta mutane to da na umarce su da yin aswaki ma a kulli sala duk lokacin da za su yi sallah to sai na ce sai aswaki wannan hadisin bukhari ne ya rawaito shi da muslim kitabul tahara yace yace wa alaikum fi siwak annabi yace ku yi hakuri na yawaita muku magana akan aswaki ko to aswaki da shi ana samun yardar ubangiji da aswaki ake samun tsarkin baki duk mai aswaki bakinsa da zai doyi ba kuma duk mai asuwaki zai iya zuwa ya buɗe bakinsa yana magana a ko'ina a kusa da abokin zama ba za a ji abin nan ba ba za a ji ba shi ba in dai ana kula da asuwaki zai iya yawa mutum yana burosh da makilin amma bakinsa ya wari yana iya yiwa ya danganta ga irin makilin ɗin da yake amfani da shi da burosh da yake amfani da shi da kuma yadda yanayin yake hatta harshe ana masa makilin ana masa burosh harshe ɗin za ku ya yi fari sun wani lokacin to duk dauɗa ce in an ci abinci ne ke dankarewa yana dankarewa to ana sa brush ko aswaki ana goge farcen ana goge shi dan annabi in yazo yin aswaki ka annahu ya tahawwa sai aje yana a ah, a ah, a ah, a mana yana goge saman dasu shi saman haƙori oke in saman baki inda harshe yake haduwa da shi shi ma yana tara da datti da dauda to shi ma ana sa brush ko aswaki ana gogewa ana gogewa ana gogewa shine idan ka fitar da shi sai ka ji kamar alamar jini jini haka alamar wani ruwan kasa kasa duk dauda ne gaba ke to yana da kyau duka iyayena mata don ƙara samun matsayi a wajen miji to gaskiya yana da kyau a kula yanzu kamar asuwaki din nan ya zo a shari'a ana so a yi asuwaki in za a yi sallah ana so a yi asuwaki idan haƙori ya yi ja ya yi datti ana so a yi asuwaki idan za a yi alwala ana so a yi asuwaki duk lokacin da za a karanta ƙur'ani ana so mutum ya aswaki ana so a yi aswaki duk lokacin da mutum ya ji sansanin bakinsa ko ɗanɗanan bakinsa ya canja ana so a yi aswaki ana so a yi amfani da itace wani lokacin wani itace da ake ce da shi itacen arak udul arak ake cewa amma malamai suka ce duk abin da mutum zai yi amfani da shi wajen ya kawar da daudar bakinsa zai iya aswaki da shi kuma idan an zo asuwaki ana farawa ne da bangaren haƙorin dama sai an fara goge na dama an tsaftace na dama sai a zo gaba sai a zo na hagun kuma shine ya zo a cikin sunna kuma idan mutum ya zo yin asuwaki kullum malamai suka ce ya rinka sawa a ransa niyyar cewa yana aikata sunna annabi ne sallallahu alaihi wasallam ana so a koya wa yara asuwaki tun suna ƙanana ki rinka sayan asuwakin hamsin na talatin na ashirin ki gutsutsura ki ba wa 'ya'yanki ki ce gashi nan ku riƙe in za ku tafi makaranta ku goge baki saboda in an je yin inspection a makaranta ba za a ga bakin ku yayi da ci ba wannan abubuwa suna taimakawa kwarai da gaske abu na bakwai shine amfani da ruwa wajen yin tsarki wannan ba sai na yi bayani ba tsarki ya za a ma mutum ya je tsarki bai sa ruwa ba ai zai bar abubuwa da yawa to lallai ana son wato a yi intifasul ma a yi tsarki kenan a gyara jiki idan an yi fitsari a yi tsarki idan an yi abin nan wani ko bayan gida a yi tsarki abu na takwas kun ga shari'a don ta kula mana da gyaran baki sai aka shar'anta mana almadmadatu wal istinshaq gyaran baki da gyaran hanci duk wannan tsafta ne wannan sune wato priority wurare da suke da priority suke da wato muhimmanci da farko a kula da su duk wannan wurare da nake faɗa boyayyun wurare ne za ka shari'a ta ce a kula da shi shine zai inganta mutum hanci yana tara dauda shari'a ta ce a gyara hanci idan mutum ba yana kula ba hancinsa yana iya cika da majina ta bushe shine ake samun cocciole in ji ku da fulani da fada domin wai ta cocciole ta sono ke ko a wani gari a ce ta soni to shi wannan cocciolen ta sono da ake tarawa a hanci ba a so yasa ana so lokaci lokaci mutum ya rinka kuskura baki ya shekaru a hanci ya face idan majinar tana danya ba ta bushe ba ruwan da ake sawa din nan in aka face sai ya dawo da tasonan ko ya dawo da sauran majinar to shi ma idan ya daɗe a hancin mutum bai ba yana wari to kun ga bai da kyau haka kuskura baki sau biyar ayi da asuba ayi da azhar ayi da la'asar ayi da magriba ayi da isha'i kuma kowane alwala sau uku uku ashe gurin yana da muhimmanci a kula da shi shi ma wannan al-madmada wal shi ma wannan addini ne kuma shari'a ne duka yan uwana mata ana wannan ne don kula da gyara jiki yawwa abu na gaba shine hukuncin yin kwalliya da tsaftace jiki da gyaran jiki ga ɗaya mace ku sani cewa tsafta kulawa da jiki ba ya shafi gangan jiki kaɗai ba ya haɗa hada sutura ma amma akwai ɓangarorin jiki da ake masa gyara kamar misalin haƙwari na yi bayani kamar misalin ido ana so mace ta rinka gyara idanta ta rinka masa kwalliya da zai ɗauki hankalin mijinta wannan shari'a ne ana son kula da gashi gyaran gashi a'a don a nuna muku shar'antuwan gyaran gashi a musulunci ba shine aka ce idan an yi alaƙar aure aka sadu sai an yi wanka ba sai an wanke gashi gaba ɗaya shari'a ta ƙaddara ta saka dole in dai mace an yi alaƙa ta aure sai ta wanke kanta ashe ba a so a bar kai ba a gyara shi kuma koda da kitso a zuba ruwan nan sosai a ciccuɗa a ciccuɗa in an yi al'ada kuma a kwance kitsa a fitar da dauɗa a wanke shi sosai to yanzu allah kama da zamani akwai salon salon na mata da suke buɗe Allah saka musu alkhairi don kulawa da iyayen mata ki tashi ki tafi da ke da ƴaƴanki ku je salon tunda mata ne suke yi amma bai halatta ki je wurin na maza ba ki ba da kanki a wanke shi wallahi a salon dan ana faɗa wani kan macen in aka wanke shi wato yadda kika san wankin kaya masu dauda aka kin san an wanke kaya masu dauda ruwan ne kauri kuma yi bakin kirin to akwai matar da in aka sa ta a salon din nan ana wankewa wato kan ruwan wankin kan ba zai gani ba saboda wato dandakuwar dauda ta masifa a ciki ba a kulawa wani abu ne na sirri tun da kanku a rufe yake ba gani ake ba Allahu alamu ne kawai so ku ji tsoron Allah an gano ku kuna barin kanku ba gyara gyarawa kuma wallahi rashin tsaftace kai yana cutar da miji saboda alaƙar da ake haɗuwar da ake ko ina mijinki yana iya sa hancinsa a jikinki ba daɗi mijin ke sa hancinsa a kan ke ji ɗoyi sai ki ji sai ya ji kin fita a ransa daga wannan zai iya ƙaurace miki da watanni wallahi akwai abubuwa ƙanana da suke muku illa a gidajen ku gane ba sai mace zo ni wallahi na kasa gane masa ya zo ya ƙaurace mun yana mun wulaƙanci in na zo zai ce shi kaza kaza ba da ra'ayi ce kika jawo wata shegiyar ƙazanta ce da ke watakila ba ki ma san kina da shi ba kuma wani namijin kawai shi ne shi ba zai iya gaya miki ba yana ganin in kin ya gaya miki za a yi wani bala'in sabo to a kan rashin gane gashi kadai namiji wallahi yakan da cewa mace kuma wannan ne gaya miki ba sai zai dauki an mata da suke fidda gashin suna gyarawa kina da komai a hannunki kina da dama yau ko a cikin kudin cefa ne ba sai na wafta ba na gyara kaina a halal ne ai ko ba halalta ba in baya kawowa kudin gyaran gashi in ya ba da cefanen ɗari biyar a yi cefanen ɗari hudu a ɗauki ɗari a tara in allah ya sa kuɗin suka taru ki sayo rilazzan ki mai lafiya ki sayo kwandishinan ki mai kyau ki sayo man zaitun ɗinki mai kyau olive oil ɗinki mai kyau ki wanke kan yi gyara ki shafa zaitun na wata makar ma a yi yana fitowa kawai da ya yi sallama ya shigo gida kawai ki jefar da ɗan kwanin ƙwarai kuwa <laughs> ya ganki a haka ya ce a ah, ashe ba dama ce ki ce kaɗan ba ka gani dan ma ba ka biya da kana biya ai da za ka ga aiki ai Allah ko wallahi ina gaya muku magana ce ta gaskiya mazan wannan zamanin wallahi ce da yaudara yaudara ta halal halattacciyar yaudara idan ba ki masa ba zai je ya gani a wajen wasu mata a waje sha'awa kuma Allah ya halatta masa a gidansa yayi dan me zaki zo ki zauna kullum sai kin yi kitso wani mijin baya son kitsan ki tambayi mijinka kitso kake so ko in bar gashin a haka in ya ce kitso nake so sai ki ce manya manyan kake so ko kanana kananan nan kwarai kuwa ai ra'ayi ne wani ya fi son timatimin kitsan wani kuma yan miri nan masu sa ciwon kai din nan shi yake so sai ki je ki ta fama ki ta shan panadol da kafino dan ki faranta min Ya yayi ki ki shi kyau ki duba madubi ki ga kanki ki dauki hoton kan ko yaran ki su daukan miki ki gani ki ga yayi ko bai ba mijin ki ya gani ya sha'awa sai ku zauna lafiya da shi ina gaya muku iyayena mata wannan kulawa da kan kuɗi shine jarin ku shine rayuwarki ni na sha faɗa a karatu ni ina tausayin mace tana zaune a wajen mijinta amma baya yi da ita akwai wanda kudin zaman ibada ake da ku amma ba maganar zaman jin daɗi da yarwa ba so ki gyara gashin idan gyaran gashi yake so irin a bar masa gashin a zuba haka sai ki gyara sai ki bar mai a zube in kina kawo mai abinci kuna hira da shi a na yana gani saboda mai ya ganki ke matarsa halal kar ya fita ya je ga wata taiman sha'awa ko ya je ga wata a talabishin duk ya gigice ko wata ta zo wurinsa a kasuwa ta fi da ɗan gashi saboda bai saba ganin gashi ba matarsa ba ta cire mai duk ya gigice fitar masa shi ki masa yadda yake so shi namiji binsa ake ana fakonsa a ga abin da yake so sai a rinka yi masa amma matar ba shi matar ba kula ta sai haƙuri sai haƙuri gulma dai kun iya gulma haɗa wuri dai ba magana amma gyara jiki a tsaftace a yi wa miji abin da yake so sai kaɗan daga cikin ku ba zan ce ba a yi ba dan Allah iyayena mata Allah ya taimake ku Allah ya ba ku nasara akan mazajen ku zaman aurenku ku shine mutuncin ku shine kimar in zaman aure yayi yayi daɗi wallahi mace zaki ga tana haske tana wani kyalkyali tana wani wani dan karamin kiba kin gane ku kamar wani lagwarago haka za ki ganta kuma wallahi ba kaji take ci ba tsabar kwanciyar hankali ne in hankalin mace ya kwanta a gida ana ganewa idan ku a gigice take ba daɗi in kwai ake tuwon kwai ake mata wallahi ba zai bayyana a jikinta ba to ku kula da wannan yana da muhimmanci kwarai-kwarai da gaske ni ina ganin amana ne idan na zo na wuce ban yi muku magana ban yi muku wato bayani ba gana na aisha ita bayan gyaran nata jikin to bata kyale ma annaban ba ita ta wuce ma nata yayi nisa na annabi yanzu take yi tace duk ranar da manzon Allah zai fita sai na gyara masa jikinsa in sa masa turare a jikinsa in sa masa turare a kansa har akai kai take zuwa manzon Allah turare kun gani mu ba mu sa turare a kai ba amma su suna turaren da suke saboda gashin annabi yana da yawa sai ta shafe shi da wani turare mai kamar mai sai ya rinka kanshi kuma ya rike gashin duka tana yi ya zo a cikin hadisi an tambaye ta aka ce bi ayi shay'in tayyabti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inda wato wato inda hurumihi da me kika tsarkake annabi kika samu turare lokacin da zai ihrami tace bi atyab at-tayyib na sa wa annabi turare da turaren da yafi kowanne kin ji dan Allah wai ashe in zai tafi ihrami zai je aikin umra ita take zaunar da shi ta masa gyaran gashi don allah hajiya kin taɓa ɗaukan kum kin taje mai gidanki kai kullum ya rinka fita gashi raɗe-raɗe ya ɗe ba kyan gani kin taɓa zuwa kin taje wa mai gidanki gemunsa zai fita ki shafa masa mai ya yi laushi amma mai gidanki yana fita da gemu a dudunkule a kamar an dukkan daddawa haba me amfanin ki ana gane namijin da matarsa take kula da shi daga fitarsa ake ganewa ce kai wannan matarsa ba ta wasa da sha'aninsa saboda duk gurin da yake na aibu ne ba za a gane ba wata wallahi ita ce tsaye da shi ta ce in gyara ma ta yi masa kun kamar yadda za ta yi wa ɗanta ta gyaggyara in wani gashin ya yawa ta sa almakashi ta gyara gashin bakinsa ya yawa ta rarrage masa gemunsa ta tsaye da shi ta jajja masa shi ta jaggyara masa ta sa masa turare ya fita tas yana kyalkyali amma ina mu kam sai dai addu'a lamarin yanayin wannan rayuwar da ake ciki ta ce bi ya bi tsibi a wata ruwa ta ce tayyabtu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hurumihi hina ahrama nayi wa annabi na sa masa turare na gyara shi lokacin da zai fita ihrami in kina so ki ci gado ko ki shiga karkashin garan na na Aisha to kirin ɗayan waɗannan abubuwa akwai abubuwan da ya zama wajibi kula da shi yayin yin kwalliya da ado wanda a kansu zan tsaya na farko a rinka ɓoye wannan ado sai ga miji bari tsaya a nan dan akwai bayanai gobe kafin mu rufe tafsirin ko mu rufe karatun sai in kakkaranto mana saboda an nuna mun lokaci yayi insha Allah a zo da wuri gobe da wuri za mu zo sai mu dora ina fatan kun ji daɗin wannan darasi kuma yau kan gida aka daka ba a yi kabbara ba saboda an tattaba gida ne sai ku haƙuri ku je ku gyara mu ma mazan mu gyara namiji ya zama mai tsafta mai kulawa da jikinsa matarsa sai sha'awarsa ita ma mace ta zama mai tsafta mai kulawa da jiki duk za mu zo su hoda ɗin nan su waye waye duka insha Allah in dai Allah ya ba mu lokaci za mu yi ga hazan kadari kifaya wa subhanaka Allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته